ina ake ja a fi hadhihi al haka nan wannan magana ta zo a cikin waɗannan hadisan anna eh, turabaha az-za'faran ƙasan turbayan eh, eh, turbayan aljanna za'faran ne وقد ورد في بعضها